a yayin da ya hallara majalisar dokokin ƙasa a makon jiya domin amsa tambayoyi akan dalilan koma bayan da ake fuskanta a sha'anin shigar da kuɗaɗe a aljihun gwamnatin ƙasar ta Nijar ne ministan kuɗi Saidu Sidibe ya bayyana cewa rashin mai da hankali akan aiki ko kuma kashe mu rabar da wasu jami'an duwan suka mai da hankali a kanta ita ce ke masababin wannan hali da aka shiga wannan furici na ministan kuɗi ya matukar harzuka ƙungiyar sanar ta jami'an duwan wato kwastam wace a ƙarƙashin shugabancin kanan mummuni bana ta kira taron manema labarai domin mai da martani. Yana cewa wannan ragewar kuɗin da aka samu duwane da hannunsu a ciki. Tunda yana cewa kwanakin baya sun samu saduwa da wa'ansu 'yan kasuwa wanda suka ce mishi a maraɗi akwai kaya da ke shiga cikin nigeria su 'yan kasuwa in sun zo eh, rabin kudi da suke biya duwan suke ba su rabin kudi kuma sai a sa a cikin aljihun gwamnati kenan in aka lura kamar rabin kudi duka duwane ne suke nan ga cinsu a zurke zancen wannan ba haka ba yake Dama dai babban daraktan ma'aikatar awon kaya Kanal Isaka Asuman a ƙarshen wani taro da suka gudanar a ƙarshen watan jiya ya bayyana ɗaukar matakan hana ƙetare iyakokin Nijar da wasu kayayyakin da suka hada da man girki, tumatirin kwanko, shinkafa da siga gari sakamakon la'akari da yadda wasu ke amfani da wannan hanya don fasa kwabrin wasu kayan na daban. Euh, L'État a pris la décision de suspendre le transit de su Jis. Sai dai kuma kungiyar jami'an Duwan ta ce matakin ya gagar zartarwa daga hukumomin kasar ta Nijar. A lokacin da ministry ke cewa a can gaban majalisa sun ɗauki doka na hana wannan kayan su shiga cikin Nijeriya don suna so a bar fraud. A wannan lokacin da kuma muka ga ministry ya yi wasiƙa ya aika a direction general ta Duwan. Wasiƙa cikin wadda yake cewa wa'annan kaya kuma ya kamata a dinka barin su suna shiga. A washe garin kafa sabuwar gwamnatinsa shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu ya bullo da wani shirin da aka yi wa suna da Operation Bulala domin farautar mahandama sai dai da alama ma'aikatan duwan ba su gamsu da yadda shirin ke tafiya ba. Mun gani kamar mu duwane da yawa sai a kiranye su a yi zargin su da wani laifi a babu proof ma da sun yi laifi. Eh, kowa ya sani in babu ana baka izini na kai yawonka sai an yi etablir in na a kama ka kaso mai sai ka ga saman kan kawai zirgi an ɗauke ka an kai kaso an ashe ka bayanai daga tashoshin awon kaya daban-daban sun yi nuni da cewa ana fuskantar cinkoson motoci shaƙe da lodin kayan da ba a samu aunawa ba a dalilin sabbin matakan dakile fasa da hukumomin suka ɗauka sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.